A shekarun baya-bayan nan abin da yake faruwa saboda rashin tsaro ne wanda ya sanya masu yawon bude ido suka ɗauke ƙawarsu saboda an ce an sanya wa yankin jean Layi cewa ba tsaro. Abubuwa da yawa ne ayyaro ta kunsa a fannin yawon bude ido. Muna da kogin Nijar da ake kira Isa da ya kumshi abubuwa daban-daban. Muna da kuma Dorina duka da yake yanzu bamu da namun dawa musamman mara dawa. amma akwai wurare na yawon bude ido. Sannan kuma akwai wata tsohuwa sanana Madam Mirosh wadda a lokacin baya tana da wani katafaren wurin shakatawa ta hanyar kawo mafarauta da suke farautar agwagin ne na ruwa. Jama'a suna tafiya domin farautar agwaga wanda shine suke ci. Saboda rashin tsaro a bangaren kayayyakin kere-kere babu kasuwa sannan kuma yawon bude ido a bisa kogi shi ma ya tsaya cik. Babu wani bangare na yawon bude ido da yake tafiya a iya sani na ban shi ba. Japan, un seul endroit où le tourisme marche à da dans le connais pas,